a jiya ne dai wasu 'yan bindiga da ake zaton 'ya'yan kungiyar ne na boko haram sai kai hari kan ayarin motocin sarakunan goza da uba da kuma askira wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar sarkin goza alhaji idrisa timta waɗannan sarakuna ne na ƙoƙarin halartar jana'izan sarkin gombe ne da aka yi a jiya wanda aka yi masu kwantar ɓauna kan hanya tsakanin wani daji da ake cewa zur da garin shafa da ke karamar hukumar hawul a jihar borno marigayi sarkin gozan da ya taso ne daga masarautarsa inda ya zo ya kashe dare a masarautar sarkin uba alhaji ali ibn sama Ismaila Mamza wanda kuma suka kama hanya dukkanin su uku wato da sarkin Goza da Nauba da na Askira zuwa garin biyu don jerawa da sarkin na biyu zuwa da jana'izar Basarake dan uwan nasu a garin Gombe wanda kan hanyar ne aka samu aukuwar wannan lamarin marigayi sarkin ne ya dade yana kokawa kan irin halin da masarautar nasa ya shiga na rashin tsaro wanda ko a wani ziyara da gwamnan jihar Borno Hotel Bukashi Shatima ya kai garin na Goza lokacin da aka afkawa mazauna garin Isge sai da marigayin ya amfani da wancan dama ya bayyana wa gwamnan irin halin da 'ya'yan masarautar nasa suka shiga gama dai kaɗan daga cikin abin da alhaji idris musa marigayi sarkin kozon da abin da ke ciwa wancan lokacin kauyukanmu na yamma yanzu da kwaltan nan ba kowa inda ya yi tabbatacce ne kamar kauyukanmu na jeji izge gaba ɗaya yanzu idan an ce akwai mutum a izge wata kila da shafe to ko kila mata sai nan abin da ya hana mu tausayi ma a cikin takardan matan mu da sauran mutanen mu da suke tasowa da kafa gudun tsoro yanzu kauyukan mu na izge a bar kutuku da ba kowa kowa ya kasa haka ba US salis bayan dutse tabbatacce mun sha tafiya mun sha kira jama'a amma abu bai tsaya ba same su yau a same su gobe a yi ta kisa kusan yanzu kauyukan mu na bayan dutse ce ma gaba ɗaya su ma sun kaura dalilin da za mu ce su dawo ba mu da murgayin ya je tsala kujerar masarautar gozan ne a ɗaya an kuma haife shi a biyu ya yi karatun zamani da na addini ya kuma aiki a wurare daban-daban ciki har da aikin koyarwa marigayin da ya rasu ya bar mata hudu da yaya ashirin da kanne da yan uwa da dama ana kuma sa ran za a yi jana'izar marigayin ne a yau haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya